jami'ai sama da dubu da ke ƙarƙashin hukumomin birnin yamai ne ke fama da wannan matsala ta rashin albashi waɗanda a cewar su marabinsu da samun biya tun a watan yunin 2016 saboda abin da ma'aikatar magajin gari ta kira rashin kuɗi a aljihun gwamnati rashin fahimtar da aka samu tsakanin ma'ikanta da shugabannin ƙungiyar sakotin ta jami'an meri a tantaunawarsu ta baya-bayan nan ta sa shugabannin ƙungiyar kwadagon kiran taro don sanar da magoya bayan su halin da ake ciki domin sake duba ta inda za su bullowa wannan matsala. Malam Hassan Jawando Usman na daga cikin shugabannin kungiyar Sakoten. To lalle wannan rakon da kin dai eh, da president di conseil da gouverneur ne bata ba da wata armashi ba. Eh, tunda dai mu niyan mu da muka tayi don a samu wani abu a zo a biya ma'aikata. Me malusuma eh, kamar yadda muka gane dai abin kamar har wata guda ne. A mu wata bakwai ne muke bin su. to cikin wata bakwai an baku wata guda ba ta yi ba mun ce su yi kokari a nemi ko da wata uku kuma san muna sirsuwar ga ga grafikin to an sun nan zuwa kaɗan an sun kawo wata uku babu laifi muna iya ajiya mu aiki to shi yasa muka kira duka ma'aikata mu kwatanta musu rankon da muka yi da prime minister a ƙarshen wannan taro ɗaukacin ma'aikatan na meri da suka hada da masu aiki a office office da masu gadin makwantai da masu aiki a mutuware da masu ayyukan tsabtace gari da sauransu sun yanke shawarar ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙarsu ta cimma ruwa yanzu mun j'ai prévu de grève dans 5 jours, du lundi au vendredi. Mardi, mun aji mun yi déposé une demande de, de, de, de, de marche De la, de la ville de Jamé au ministère de l'intérieur un sun d'un alerte. Allah yarda to amma in ba ai akwai marche grève qui tana nan ko a makon jiya ma jami'an ma'aikatar magajin garin na mai sun gudanar da yajin aiki haɗe da zaman dirshan wanda ya sa hukumomi suka kira su don tantaunawa sai dai an watse baram-baram a watan oktoban da ya gabata wasu kansilolin majalisar mashawartan birnin yamai sun shigar da takardar bukatar tsige magajin garin yamai hassan saidu daga mukaminsa saboda maganar nan ta rashin biyan albashin ma'aikata sai dai daga bisani sun janye wannan bukata bayan tsoma bakin gwamnan jiha yanzu haka da dama daga cikin waɗannan ma'aikata sun fara fuskantar hushin masu gidajen haya da dai wasu matsaloli na rayuwar yau da kullum domin warware wannan matsala hukumomi sun zo da shawarar biyan bashin albashin ma'aikatan da filayen gini sai dai ƙungiyoyin ma'aikatan suka ce wannan shawara ba ta kwanta musu ba saboda a cewarsu waɗannan filaye ba za su yi wata darajar kirki ba a kasuwanni sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger